يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا عشرين دبير ga watan jumada al'akhira ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 karatu cikin littafin umdatul ahkam za mu tashi hadisin ƙarshe a cikin kitabul jana'i الحديث الرابع والستون بعد المئة حديث نتريد ستين دهدو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله كيراق ومن شهدها حتى تدفن فله كيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أهد malam ya karkare mana babin da ladan sallan janaza da kuma bin sallan janaza wanda ɗaya ne daga cikin haƙoƙin musulmi a kan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa حق المسلم على المسلم ستون حق المسلمي أكم مسلمي أبوه أبو داشدة الواية مسلم كي الواية بخاري ده مسلم حق المسلم على المسلم خمس ومن ست ليك سوى إذا لقيته فسلم عليه in ka da ɗan uwanka musulmi ka mai sallama ba kamar yadda yawanci muke to ta kasance lil ma'rifa sai ka san mutum ne kake iya mai sallama ma zai iya wucewa ka wuce in ne ba ku san juna ba to babu sallama to yana daga cikin ashiratu sa'a alamomi na tashin kiyama aqul muslimi 'ala muslimi sittun idza laqitahu sallim 'alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu in kiraye ka ka amsa mai ya gayyace ka ka amsa na uku aha wa idza stansahaka fansahu yi nemi nasihar ka to lalle ka mai nasiha wa idza atasa fa hamidallaha fashammidhu haƙƙi na hudu idan yi atishawa ya ce alhamdulillahi to ka mai yarhamuka Allah wa marida na biyar fa'udhu in bashi da lafiya ka je ka gaida shi wannan haƙƙin musulmi ne akan musulmi to sai haƙƙi na shida wa idza mata idan ya rasu fatba'ahu kabish mana ka raka shi zuwa gudun da za a binne shi to ga haƙƙi ne kuma haƙƙin zai jawo maka lada mai yawa shine Abu Hurairah radiyallahu anhu ke cewa qala qala sallallahu alaihi wasallam man shahidal janazata duk wanda ya halarci janaza hatta yusalla alaiha har aka mata sallah falahu qiratun yanzu abin da ka samu ka samu qirati yankin lada guda ɗanki in ka tsaya har aka yi sallar wa man shahidaha hatta tudfana wannan kuma ya halarci janazan har aka birni da shi aka yi sallan kuma ya bi janazan to falahu qiratani yana da yankin lada guda biyu to sahabbai sai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa mal qiratani to menene qiratani kaman ya yake qala mislul jabalayn al-azimayn ce misalin duwar wasu manya-manya guda kamar duwatsu manya-manya to haka za a baka a cikin ma'auninka wali muslimin a riwayar muslim huma mislu jabal uhud duwatsu manya-manya to mafi karanta shine za a baka kamar dutsen uhud wannan yana nuna maka falalan sallan janaza da kuma falalan bin sallan janaza ba bin janaza zuwa makabarta sannan wannan aikin yana ɗaya daga cikin ayyukan da za su nauyaya maka ma'auni har kullum ƙur'ani Allah mai gima da kuka yana nuna mana fa amma man saqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunai suka yi nauyi to fa huwa fi 'ishatin raziya yana cikin rayuwa gajiya. to kaga da irin wannan ma'auninka insha Allah ya yi nauyi a ce an sa maka kaman dutsen uhudu biyu a mizani ai kaga masha Allah tabarakallah da wannan Allah ce wal waznu yawma idhin al haqq faman saqulat mawazinuhu wanda ma'aunai suka yi nauyi fa ulaika humul muflihun wannan yana daga cikin da suka ci nasara da wannan kenan lalle an ce akwai sallan janaza kai kokari dan ladan da yake ci wannan hadisin Abu Hurairah waito shi akwai kisan da ta zo tare da Abdullahi ibn Umar nafi yake cewa huddisa ibn Umar an gaya ma ibn Umar anna Aba Hurairah radiyallahu anhu yaqulu Abu Hurairah na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi a janazatin falahu in duk wanda ya bi janaza yana da qirasi shi abu hurairah abin da yake fara kenan duk wanda ya bi janaza yana da qirasi fa qala ibn umar aksara abu hurairah alaina kai abu hurairah na kawo hadisi da yawa yana kawo hadisi da yawa to sai tura gurin Aisha ya ji a tambayi Aisha radiyallahu anha abinda Abu Hurairah ke faɗa haka ne shi kuma yana masallaci Abdullahi ibn Umar da dan aikan ya je sai take ce mai sadaka Abu Hurairah Abu Hurairah yayi gaskiya zaka da aka ga ma Abdullahi ibn Umar sai ce laqad farratna fi ba kathira shi tabbas mun yi sakaci cikin ladaddaki masu dimbin yawa abdullahi bin umar da in yi sallan janaza shi kenan ba sai ya bi ba amma da ya ji wannan hadisin cewa duk wanda ya bi ma yana da kiratu da aka tabbatar mai sai kasance yana nadama tun lokaci in yi sallan janaza sai ya bi janaza to kaga yana daga cikin abin da yake nauyaya ma'auni bi iznillahi ta'ala to mu dauki wasu misalai biyar ko shida duk da wannan ɗin ya zama bakwai abinda da zai nauyaya maka ma'auni daga cikin abubuwan da suke nauya ma'auni in muka duba hadisin karshe a sahih bukhari kuma shine hadisin karshe da ibnu hajar ya sa a cikin bulugul maram wani hadisin abu huraira kalimatani خفيفتان على fi al-mizan الميزان ila ar-rahman سبحان الله wa bi ɗaya ce na yana lauya maka ma'auni sanan subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim ka yana samu yayi nauyi da wayannan kalmomin takaitattu tsazo maka fifatan yana da sauki harshe abu na uku tunda su biyu ne anan a subhanallah bihamdihi ne ce kalimatani kaga ya zama biyu ke subhanallah bihamdihi daya subhanallah azim biyu na uku abu maliki ne al'ashari yake cewa annan sallallahu alaihi ya ce a kuhuru shaƙarul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan alhamdulillahi ita kadai za ta cika maka ma'auni kaga ka yawaita alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai ma'aunin yaya sai ya cika alhamdulillah ko da daɗi ko ba daɗi alhamdulillah inda daɗi ka ƙara da alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat in ba daɗi kuma alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal sai ka ga ma'aunin ya cika to sai zo aka hada shi kuma subhanallahi walhamdulillah subhanallah walhamdulillah su biyu nan tamla'ani suna cika maka ma'aunai au tamla'u ma bainas sama'i wal ard ko cika maka abin da yake tsakanin sama da ƙasa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah duka kaga mun samu aiki ne na harshe a cikin hadisin abi salma yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace bakhin bakhin لخمس ما أثقلهن في الميزان أقول أبو بوا بير ميتي سنوي الميزان إتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن الكلمات الأربع الكلمات الأربع كننتنا لنوي الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نبي يرتن والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه Allah ya ɗauki maka ɗa na gari kuma ka nemi lada a gurin Allah yana daga cikin abin da yake da nauyi sosai a mizani rasuwan ɗa na gari kuma ta dalilin shi ka samu aljanna ma'auninka ya yi nauyi sai aljanna an ce ya haƙuri ka ce alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kamar da muke an ce ya haƙuri ka ce haƙuri sai ma'aikin Allah to kaga ba wani lada a gurin amma ka ce alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka samu gida babban gida cikin gidan aljanna ana ce mai baitul hamdi gidan godiya yanzu wannan kalmomin muka bar su guda hudu duka guda ɗaya ne misali muka ɗora da wancan ya zama nau kenan ya zama biyar to ga yaro na gari da zai rasu mutum ya nemi ladan shi a gurin Allah ya zama shi da ke abu na bakwai kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a abu darda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ما من شيء ما من شيء في الميزان أثقل يوم القيامة من حسن a mizani أبن دي ranar أميزاني fiye da القيامة في يدك daga kyakkyawar ɗabi'a tana daga cikin abubuwa masu nauyi matuƙa lalle mu kyautata ɗabi'unmu don mu samu ma'auninmu ya nauyi in ma'auni ya nauyi kuma sai aljanna aljanna da take ita ce ishatin rabiya rayuwa wacce take yardajjiya rayuwa ta hutu mun samu nawa kenan mun samu bakwai bakwai kenan to muka hada da wannan sallan janaza kaga ya zama takwas kenan sannan da bin sallan janaza bin janaza zuwa makabarta abu biyu ne shi ma'anan to ko ne ka samu yana da nauyi da zai nauyaya maka ma'auni na goma daga cin abin da zai samu ma'aunin ka yi nauyi akwai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan babu wanda ya san iya adadin nauyin sai Allah mai girma da kuka subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimati in subhanallahi ita kadai tana da nauyi sai na kuma ka sa shi ninkin ba ninki kaga shi ya zama ya nauyi ke idan alhamdulillahi ɗaya tak tana da nauyi a mizani ko tana cika maka ma'auni ina kuma ka faɗe ta da yawa misali ce alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kaga alhamdulillahi hamdan kasiran to kasiran kaman guda nawa kenan kaga ba kayyade shi ba to kaga shi ma yana daga cikin abin da zai nauyaya maka ma'auni mai girma har yanzu daga ciki karanta suratul ikhlas ita kadai dinta ta'dilu thuluth alquran tana daidai da one third na qur'ani to ya kake ganin ka karanta su uku one third plus one third ya zama nawa kenan ya zama two third ke to plus one third eh three nawa three third <laughs> wannan turanci a tiriyo ba tiri ya zama wanke ya zama wanke mana ka karanta ƙorani ce, a takaitaccen lokaci to kaga ta ma tana da nauyi sosai ke amma yana daga cikin surorin da ake ɗauka kana yawan karanta ta sai a ce ko maka iya komai a ƙorani alhali kuma ga falarin da yake ci to wannan bangare kenan na ladaddaki masu nauyi a mizani za mu karanta almanar ijimali ya ce allahu tabaraka wa ta'ala latifun bi ibadihi allah mai gima ɗaukaka mai tausasa wa bayan shi ne wa yuridu an yi hayi alahum asbabal ghufran kuma allah yana so ya sauƙaƙe mana hanyoyin gafara la siyama inda mufaraqatihim ad duniya. musamman lokacin da za mu bar duniya mu koma gidan lahira allati hiya darul amal ita wannan gida gidan duniya ita gidan aiki kuma abin da ka aikata shine zaka samu a can kiyama amma aikin ka na nan duniya da ka samu ka bar shi ke shi ma ya barka ha sai an baka appointment kana aiki da ministry of justice ko ministry of education ko ministry of kaza sai ka ce yau mutum ya mutu kaga aiki ya kare ke to wani aiki zaka samu a kiyama aikin da kake na addini na yau da gobe yau da gobe shine kawai zaka je ka samu a ka wancan kuma ya dakata yanzu ba ka dinga receiving alad ba kuma alad ya kare yanzu dukkan alad zai zama na magada ne allati ya daru al'amal gidan duniya gidan aiki ke ila darin yuqwa fiha sijillu a'malihim zuwa gidan da za a nannade file file na ayyukan sai kasance abin da ka aikata kawai an rufe shi sai a can kuma za a buɗe ولذلك فإنه خص على الصلاة على الجنازة وشهودها da wannan Allah mai gima da kuka yi keɓance sallah ga janaza da kuma halattan sallan janazan aka kwadaitar da mu ka yi sallan sannan kuma ka halarci janazan saboda mai da an zarika domin haka ɗin zai zama mai shafa'a zai zama ceto ne yusabbibu lahar rahma ta dalilin haka ita janazan sai ta samu rahma ka yi addu'a ce Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi to yana Allah ya karba yana wancan yayi wancan yayi wancan yayi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu yana sai Allah ya karba bi idnillah faja'ala liman salla 'alayha qiratan min as-sawab sallallahu alaihi wasallam sai sanya in kai sallan kana da qirati wa liman shahidaha hatta tudfana sannan wanda zai halarta har a gama birnewa kagan ce ka'idan shi ne sai an gama birni yau kana zuwa sai ka koma Kada shi kenan ladan mutum bai samu za ka ta haƙuri ne har sai an gama yayin ya kasance an ɗauki lokaci kai kuma ka ƙosa to shi kenan ka tafi baka cika kwandishin ya kamata zai kasance a dinga lura da zuruf na mutane da kuma zuruf na su ma'aikatan inda an ɗauki ma'aikata dindindin da suke da salari to bara dinga samu wani tangarda domin an ce ana son a gansu a gurin karfe shida ko immediately bayan sallah asuba salarin shi daman naira dubu hamsin ne misali ai kaga zai je zai je da sassafe kuwa in ya so ya karya a gurin amma ce wai fi sabilillahi za a hada to lalle ba fi sabilillahi musamman da sassafe kuma a samu wani abu mai kyau yan an an kawo dan jinjiri ne yana mutum biyar ne suka zo don wanda ya bada naira ashirin wancan naira goma wancan naira ashirin wancan naira goma duka fi sabilillah ya zama nawa kenan ai bai kai ɗari wake to kaga wannan ba zai bashi karfin gwiwa ya dinga fitowa da sassafiya sai kasance an zo an jira awa ɗaya awa biyu wa an gawa amma da suna nan kaga kowa zai iya samun ladan shi ya samu wannan ma ya samu waliman shahidaha hatta tutfana? qiratan akhara in ka halatta har aka gama kana da qirati ko wa hada miqdaru min as-sawab wannan gurgudan ladan azimun babba ne ko da kwandala kwandala misali ka ce aka tara maka irin nairan da ko koban da kobo kobo amma ce kamar dutsen uhudu اي كذا مليونين وهذا مقدار من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى الا يا سنغور فلما خفي على الصحابه رضي الله عنهم لو كنت ان صلى الله عليه وسلم قيراطان شو بس قال قيراطان خفي على الصحابه رضي الله عنهم مقداره خفي على الصحابة مقداره قرب قربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفهامه أنه صلى الله عليه وسلم في قسنته لشيء هو فهمته بأن كل كيراط مثل الجبل العظيم كل كيراط كمن دوتي ببا shine mafi karanta shine a baka kaman dutsen uhudu الاستنباطات ما مالك من حديث يجي كان تدم الفضل العظيم في الصلاة على الجنازة فلا لا بباء وجن صلى الجنازة وتشييعها لكم بين جنازة حتى تبفنا har a gama birniya kuma ka ce kana da aiki shikenan ba za ka samu ba shikenan wanda ma ka samu yana in Allah ya baka shi ya ishe kai amma ya kamata kuma ka samu ƙari ka yi haƙuri da wani aiki na duniya inda kuɗi ne ba inda za ka je ba ka duba kamar dutsen uhudu ko gana mazu aka ce za a ci ko maka ina za ka je ba inda za ka je wallahi duk wani aiki ka bar shi ma inda wannan ka samu gana mazu not na dubu dubu ai kaga miliyoyi ne a sun ishe ka rayuwa insha Allah to almuhim da inda kana da uzuri to kar kuma ka je can din kan kai gaggawa kuma ka ce kana son ladan domin lokaci gaggawa yana hana mu samun lada kaman wanda zai zauna bayan sallan asuba ya ta ambatan Allah har zuwa rana ta fito to kaga shi ma na da lada kaman aikin hajji da umara kanat ta ajri hijjatin wa umara matin ta matin da sai kaga wani an ƙara sallan asuba da minti ashirin wai ya tashi na nafilan da zai samu ladan aikin hajji da umara aga it's not serious kwata-kwata wanda ma da ka gama zikirinka da ka tashi ka fita domin wannan zai ja maka kweri ne a gurin Allah sai kai waye ce kai nafila raka biyu wannan lokacin kuma yake ga wani ya na na haka ko rashin gane hadisin ne ko ya ne ko gaggawa ne Allahu a'ala to ka gani hatta tudfana anan kuma yace hatta tatlu ash har sai rana ta fito to kuma ba kalanda ake gane fitowar rana da yawa mu mushilan mu kuma muna dogaro da kalanda eh sai mutum ya duba yaushe suka ce rana za ta fito a yau eh in mutum ya leka ya ga karfe bakwai saura minti biyar ta ce to ai shi kenan ta fito kai ko da ya leƙa waje bai ga rana ba shi a gurin shi kawai rana ta fito tunda a kalanda da imani da ita an ce za ta fito kuma baka ganta ba to shi dai abinda Allah sallallahu alaihi faɗa ba kalanda yake faɗa ce hatta tatlu ash-shams to kaga mu dinga lura da gayan da aka bamu target da aka bayar sai rana ta fito anan kuma kana so ka samu ladan bin janaza yaushe har zuwa a gama birnewa don dai an gama birnewa ke. sai aka ce kuma malam bismillah shi kuma sai fara dogon wa'azi don ka ce allahun ighfir lahu Allahumma thabbithu Allahumma ighfir lahu allahun thabbithu allahun ighfir lahu dama an riga an gama ne dama abin da ake bukata ke shi wa'azin shi wannan ba shi bane kaga hatta tufana har a gama birnewa to daman shi ma abin da ya kamata shine ce istaghfiru li akhikum وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل كما تنزل من سابع da wa'azi wa'azin kuma sai anyi. yi shi kenan gaga shi yana wa'azin shi kai kana mata addu'a wannan falalan farko ke ko istinbati na farko al azim fi salati ala janaza sallan janaza da kuma tashyi'iha hatta tudfana har sai an gama busu na biyu annahu yahsulu lil musalli shi wanda ya sallar zai samu wal mushayyi da kuma wanda zai raka ta din hatta turfana har a gama biso thawabun la ya'lamu qadarahu illa Allah ta'ala mutum zai samu lada wanda ba wanda ya san iyakaci shi sai Allah mai rima dauka abu na uku inna fi salati ala mayyit to wajen sallah ga mamaci wa tashyi'i janazatihi da kuma bin janazar shi ihsanan ila al ya akwai kyautatawa shi mamacin a ce wani ya rasu ka zo ka mai sallah kuma sallan ta ga dai abin da ake roƙa musamman ka tsaya kai addu'a mai kyau hadisin aubun malik zaka samu kusan abubuwa goma sha kake roƙa mamaci san goma sha uku اللهم اغفر له لا وعافه بيو وعفو عنه اوك واكرم نزله وضو واكرم نزله ووسي مدخله بير واغسله بالماء والثلج والبرد شدا ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس بقي وابدله دارا خيرا من داره wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi kaga goma ke wa adkhilhu aljanna wa a'idhu min azab alqabr wa min abu goma sha uku da wannan shi sahabi dan albarka da yaji wannan yace kai da ma shi ne mutu ake mai wannan sallan da ma shi ne kawai ake mai wannan addu'a to kaga la shakka akwai ihsan ila al-mayyit kama duk irin wannan gara basan a ce mutum bai iya ba in ya daidai sai dai tsaya kawai an yi kabbara shi ma ya yi limai allahu akbar limai allahu akbar to kaga kenan yawanci mamatan ba a kyautata musu ke ana rashin karatu kenan yana jawo cikas da yawa amma ya kamata ce kowa iya wannan addu'an cip cip yaushe limami ya yi duk wanda suka halatta ma duka su yi to kaga wannan shine zai zama hakikanin ceto ga mamacin ki amma wani kawai bai ya tsaya ne an yi kabara shi ma yi isanin ilal mayiti wa ilal musalli wal mushayye. yanzu an kyautata wa mamacin to kuma da kuka yi sallan Tukwikin da Allah zai ba mu kowa zan Allah karimi ne za a baka kaman dutsen uhudu eh yanzu kowa da ya san abin da ya samu zai dawo da farin ciki ke a yau kan masha Allah kasuwanci ya yi riba sosai na samu kamar dutsen uhudu ka ganda kuɗi ne ka samu za a zuwa na ta maka barka barka barka barka amma tun da lada ne ba mutane da yawa ma suka san ma me ka samu kai kanka ma kana ganin ka ma bata ma lokaci matsala ta hudu fadlullahi ta'ala al-mayyit falalan Allah ga shi mamaci da ya rasu حيث حظ على تفسير الشفاء له إن الله يقضي تردى أيوة ما يتيتو بأجر من عنده لو لا دا دا الله يتانا دا قريش دو وند يسلم ذا أبن ذا باش أبن بير إن نسبة الثواب فاسنتج لا دا بنسبه الاعمال التي يقوم بها العبد to ya danganta da kai ne kai wani irin aiki kai wani lokaci za ka ga aiki karami ne amma ladan shi kuma za ka gan da yawa haisu innahu ja'ala lil musalli qiratan sai da aka sanya ma shi wanda ya sallan zai samu qirati walil musalli wal mushayyi wanda ya sallan kuma ya bi za a bashi mai qirataini za a ba shi ƙira biyu na lada to kaga wannan duka ya kasance tarwa akan mu akan walal akhiratu khairul laka min al ula to abubuwan da zaka yi na lahira ba a taba hada shi da al'amuran duniya Allah mai gima da kuka da da mu fil akhirah yanzu kitabul janabi ya kare sai kitabul zakat to babu ne mai muhimmanci A musulunci Allah mai gima ɗaukaka ya girmama sha'anin zakka yana haɗa ta ma da sallah wa qimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raji'in daga ganin sallah ta zo mabiyanci suna haɗe ne da zakka wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة shi kaga karatu ne mai mahimmanci a tattaro ayoyin da suke magana akan zakka da kuma mahimmancin zakkan da kuma littafan da malamai suka yi akan zakka karatu ne mai faɗi da kuma yadda musulunci ya sanya zakka don a yaƙi talauci ya ake so a fitar da zakka yaya mu muke fitarwa to kaga duka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a tattara shi akwai littafi katoto mujallabi biyu fiqhu zakka fiqhu zakka ya ake yin ta ya ake fitar da ita menene hikimanta to kaga da zamu ɗauki wannan ya zama akwai komiti na tattara zaka kowace unguwa a san suwa da suwa suka fi cancanta in akwai mawadata a nan unguwan don an karɓa daga mawadatan nan unguwan da ce wannan zakan alhaji wane ke hmm? sai an mayar wa fakiran unguwan kaga zai kasance akwai good relationship tsakaninsu da shi wannan mawadacin amma sai kasance kawai kowa yana fitar da zakan yadda yake so sai ga mutum ya cire zakka daga wani gari ya kai wani gari musamman kuma cikin ramadana lokacin tafsirai sai ga mutum ya kawo zakka daga wani gari ya kawo wani gari shi ko malamin sai ya karba shi Allah saka da alheri Allah sassaka to kaga irin wannan ba zai zama ma'anan an fitar da zakka kamar dai an dai an tsalwantar da dukiya ne to muka zo sati mai zuwa insha Allah mu shiga cikin kitabun zakka Allah mai giba da kuka da ta wani bin akhira alaikum salam wala akwai fa'ida yi wa mutumin da yi ba musulunci ba irin kamar Allah tsara mana yin kasar nan Allah ya a shi abin da aka hana shi ne mutum ya roƙa mai gafara gafara dai ba wani abin da yake da shi cikin gafarar Allah kamar tun da mutum ya rasu akan kafirci za mu wannan ba shi da wani rabuwa gurin Allah ba shi da rabu ran mutum ya ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa to nan ba wani lafiya ce tunda mutum ya tabbata cewa ɗan ina ne ɗan wuta ne Allahu a'lam اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا من سوء الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين محمد رجال المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين